يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ya waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa, baya halatta a gare ku, ku gaji matan iyayenku da matan ’yan uwanku, kamar yadda ake gadon dukiya. ta hanyar aurensu ko aurar da su ga wanda kuka ga dama ko hana su aure. Haka ma baya halatta ku riƙe matanku waɗanda kuke tilastawa don ku cutar da su. don su bar muku wani abu daga abin da kuka ba su na sadaki ko waninsa, sai dai in sun aikata wata alfasha ta fili kamar zina. Idan suka yi haka, to ya halatta ku riƙe su, ku takura masu har sai sun fanshi kansu da abin da kuka ba su. Ku zauna da matanku zama mai daɗi ta hanyar kamewa daga cutarwa da kyautatawa idan wani abin duniya ya sa ba kwa su, to ku yi haƙuri da su, wataƙila Allah ya sa alheri mai yawa a cikin abin da kuke ƙi a rayuwar duniya da lahira.